saƙon canji daga gidan kowa wanda muke kawo muku daga gidan talabijin na faran wata shakallo da masu shirye-shirye da rikodar nts star times da canal plus sai kuma jerin gidajen radio mission fm da ke gombe abuja kaduna kano katsina sokoto birnin kebbi da kuma gusau shirin canji daga gidan kowa yakan duba al'amura ne na yau da kullum da ke faruwa a nigeria inda akan gayyaci masana kan wasu fannoni domin a tattauna kan yadda ake samun sauyi Allah ko na ci gaba ne ko kuma ci baya daga gwamnati zuwa gwamnati a wannan karin da muna tare da malam imamuddin talbani tsohon ma'aikacin hukumar sa ido kan kamfanonin wutar lantarki ta nrc e da kuma harwaye kuma masani kan harkokin samar da wutar lantarki a najeriya alhaji imamuddin barka da zuwa ne kuma sunana abubakar kabir matazu alhaji imamuddin sha'anin samar da wutar lantarki a najeriya abu ne da ya daga cikin abubuwa da kullum aka aiki da su wajen auna a mizani ko kuma kwanan amfani da shi a matsayin mizani na auna kokarin gwamnati ko rashin kokari wasu sukan ce to sha'anin samar da wadatar da wutar lantarki yana da muhimmanci ga kowace ƙasa ta duniya da take son ta ci gaba masana'antu su samu abin da za su rika aiki da shi suna sarrafawa suna kera abubuwan da su kera jama'a gari su ma suna da sana'o'in da suke yi baya ga samun wuta a gidajensu sana'o'i kamar tela da walda ga sunan dai bilada da waɗanda da wutar lantarki ake amma yau najeriya bayan shekara 64 da samun yancin kanta idan ka je kasuwanni misali na manyan birane ma kamar abuja za ka ta yin janareto ta ta ta kowane shago kusan da janareto na shi domin ya sama kan shi wuta al'amarin wutar lantarkin nan farko yana hannun gwamnati ne hukumar maifa ita ke tafiyar da samar da wutar lantarkin da rarraba shi da sauransu an yi ta kuka cewa nefa ta gaza samar da wutar lantarki kuma ta kasa wadatar da najeriya da wutar lantarki aka zo aka sayar da hannayen jari ga wasu kamfanoni da suka ce su sun iya su za su gyara harkar wutar lantarki za su sa jari ta wadata a najeriya da kuma wadata a makwabtan najeriya waɗanda najeriya ke ba wuta ko sayarwa wuta abin al'ajabi tafiya ta tafiya kuma sai aka ji kuma wasu waɗannan kamfanoni suna ma neman kuɗi kuma ba su da jiharin da za su sa domin abin da suka alƙawarin samarwa ya samu gwamnatin najeriya ta shigo a tallafa masa da kuɗi har yanzu dai wasu abin a najeriya ba ta wadata da wutar lantarki ba a ƙasa mai mutane miliyan fiye da ɗari biyu kamar yadda ake kiyasi wasu alƙaluma na nuna cewa kimanin kashi arba'in cikin ɗari ne suke samun wutar lantarki wasu kuma suna cewa a ah, kashi hamsin da biyar cikin ɗari ne wasu sun ce ko ma kashi nawa ne babu ne wanda zai iya dukan gaba ya ce yana da wutar lantarki ba a ɗauke ta za a iya yin shekara ko shekaru ba ɗauke ba shin a takaice me ke faruwa mai hana wannan ah, sashen na wutar lantarki ci gaba na jirgin to assalamu alaikum ah, idan za a duba wani al'amari akwai dalilai da yawa wanda ya kamata a duba su na ɗaya shine lokacin da nepa ta ke nan komi na gwamnati ne tafiyarar gwamnati da aka zo aka yi canja aka ba da aka yi privatization aka sai da hannun jari ya koma hannun 'yan kasuwa zance so akan cewa don lokacin nepa suka ce nepa ba ta abin da ya kamata saboda haka in aka bawa irin masu aka tura masu hannun jari za su iya yin za su sa kuɗi kuma za su iya gyara abu haka dai aka ce a lokacin da aka yi to aka aka yi dubu dubu biyu da sha mm. to da aka yi haka ake tsammanin cewa su wayanda aka sayar musu nan da gasken za su iya sa kuɗi za su sa kuɗi kuma suna da ma'aikatan da za su iya rike wani abu masana wanda za su yi gyara abubuwa kai sai ya zama na abin da aka yashe kusan gwai da aka zo aka ce sun sayi wannan suka sayi wannan kamfanoni yawancinsu ba su ma da sani akan yadda ake gudanar da sha'anin wutan lantarki su dai sun samu an sayar musu kuma a lokacin da ake sayar wannan sai da aka sa a cikin ka'idan sayarwa shine sai an samu mutanen da sanannu wanda kamar daga waje wanda za su haɗu tare da su su an yi a sayar musu mm. da yawansu sun samu wasu kamfanoni na waje don su kamar su ne za su haɗu tare da su partners technical partners mm. so suka yi amfani da technical partners na waje suka yi amma daga sayar musu bai fi shekara ɗaya ba suka sallin wa'annan technical partners mm. sai kuma suka Ah, suka yi kamfanonin su nasu na kansu a stakin kalmati to in ce maka dai sai ya zama na ɗaya tukun asalinta su din ba su da sani akan zancen yadda za a tafiyar da mm. na biyu ba su da kuɗin ma da za su sa su yi invest na wajen to haka aka fara aka fara tafiya to bisa gaskiya aka zo har wani lokaci wanda ya kama aka gwamnati ta duba ta ce to bari a so mu taimaka wanda bai kamata ba tun da gwamnati ta riga ta siya da su ya kamata su samu mm. so aka taimaka musu ba don manta ba 2017 2017 zuwa 17 mm. a lokacin an ba da kudi biliyan 213 don su gyara network nasu da kuma su sayi su mita da sauransu mm. haka aka raba musu amma a lokacin da muka zo a daga 2015 ne aka yi wani amma da aka zo wajen 2016 aka je aka yi dan bincike aka duba sai aka ga yawancin su kudin da aka ba su ma sai haka ba su sa a cikin harkar ba su sa a cikin harkar ba sun je sun yi abubuwa daga badagaran su yadda suke su wayan sun su ma sun dauki kudin sun ba mai bar chairman nasu wayan su haka to yana cikin abin da ya taimaka amin ya jawo rashin wannan bayan haka kuma ita gwamnati bisa gaskiya ba ta tsaya a kan lalle a bi ka'inan da aka shimfiɗa musu yarjejeniyar da aka yi da su because ya kama akwai yarjejeniyar da aka yi da su kafa a sai musu ya kamata a yi bisawun cewa suna bin ka'idan da yarjejeniyar da aka yi da su ko ba sa yi inda aka yi na kuskure ana fara shi na bifi e wanda ta sayar musu ita kuma sayar da hannun jari ita ya kamata ta bi sawun wannan mm. to sai ya zo ya zama ita kuma tana cikin board din kamfanin nan to ya za a yi kai da yake cikin board a ce kuma kai za ka bi sabon abin to kamar misali ita hukumar ku ta sa ido kan harkokin wutar lantarki a Nigeria Electricity Regulatory Commission wadda kai wa aiki hmm. a wasu za su ce ai an kafa ta ne don ta sa ido ta tabbatar da cewa ko me za a yi duk wata yarjejeniya an yi ta bisa adalci kuma an yi ana aiwatar da ita sau da kafa kana nufin akwai inda aka yi mata da bai bai ne ko aka hana ta aikinta ba hana ta ba amma samu kasawa daga wajen ba hana ta ba hmm. da gwamnati ba ta hana ta ta aiki hana ta aiki amma an samu kasawa daga wajen biko su ya kamata su sa ido hmm. su ga cewa wannan abin ana yi kuma sun san ga abin da ake ci binciken da aka yi na cewa kuɗin da aka bada aka zo aka duba sun yi ba su yi baya akwai rikodin da aka hmm. ko ba haka to ita ita hukumar NRC din abin NRC e din za na iya tana da wani mataki da za ta iya ɗauka a karan kanta ko ko sai an je kotu a kwarai da ai in ka bi cewa ga kuɗi an baku ba ku je kun gyara network na ko ba ku sai mita yadda kamata ba ai sai a kama ku a ce kuɗin da aka baku na ku mai doko ko kuma a karɓar lasin to wannan yana cikin wani abu da na ɗaya to kusan inda aka samu gazawa na ɗaya daga wajen su masu sa ido na biyu da sai ya zama da kuma kamar gwamnati ita har da duk da sayarwar da ta yi tana so ta saka kanta a cikin lamarin to wasu na cewa wannan na faruwa ne saboda waɗanda aka sayarwa kamar yadda ka faɗa hmm. da yawa in ba mafi yawa ba wato ba harkar lantarki suka sani ba alfarma ta sa aka sayar musu ana ganin a duk wanda ya sayi harkar wutar lantarki a najeriya zai samu kuɗi sai da suka saya kuma suke ganin ba za su iya ba kuma su kuma sun kamar sun fi karfin doka ko kuma ana ganin girman su ba za a yi hukunta su ba. a shi yasa na ce maka da yawansu lokacin da aka sayar musu ba su san ma yadda za a tafiyar da kamfanin wutar lantarki ba su sani ba kawai sun je sun samu an sayar musu amma ba su sani ba e. ko mutanen wajen da suka kawo don su taimaka musu wanda sai suka bayan shekara idan mm-hmm. suka sallame su mm-hmm. ka fahimta so saboda haka sai zamana babu su dai sun zo wato sun dauka kaman ah, wajen sayar wannan communication ne kamar hmm. yadda ake da waya eh, kamar harkar waya salula za a samu kuɗi da wuri eh. to shi kun sha na lantarki dole sai ka sa kuɗi sai ka sa jari ka yi investing kafin ka ce za ka to bari mu ɗauki abin daki daki hmm. idan aka ce sha'anin samar da wutar lantarki a najeriya wato na fahimci kamar mataki mataki ne hmm. akwai bangaren samar da wutar lantarkin wanda kamar ake samarwa daga wurare kamar madatsar ruwa irin su kayanji tun asali sannan sai aka zo kuma aka yi wasu wuraren samar da wutar lantarki masu aiki da gas wanda na san ko a zamanin tsohon shugaban kasa olusegun obasanjo an yi kamar guda shida a wasu jihohi na kasar nan sannan akwai bangaren kuma kamfanin da su kuma in sun samar da wutar kenan za su saya ko hmm. sai su dillancin ta su sayar to ko za ka yi mana bayani inda aikin kowanne ya tsaya saboda sai a ta ganin kamar babu wuta ana ba wuta a Najeriya amma kuma ga Najeriya tana ba wasu kasashe makwabta wuta duk da yake yanzu a cikin nan baya ba da jima ba suna cewa za su takaita wutar lantarkin da ake ba ko ake sayarwa wasu kasashe makwabtan Najeriya kana ganin wannan takaitawar zai iya sa Najeriya ta wadata don wasu suna cewa ba wuta ce babu a hanyoyin isar da ita ga mutane babu wadatattun transformer ba wadatattun menene ko za ka yi mana ƙara haske akan abin da wani bangarori daban-daban ko matakai na samar da wutar lantarki to ka san akwai generation wanda hmm. suke samar da wutar hmm. akwai transmission wanda suke da abin wannan a yanzu su waye suke generation akwai kamfanoni na generation da yawa akwai kamfanoni masu amfani da gas akwai masu amfani da ruwa kamar su kayinji da su jeba da su shugaba. su waɗannan in ka ce kamfanoni kamar kayinji na san a dam ne mallakar gwamnatin najeriya ne da sauransu kayan magana kamfanoni ta nufin kamar waɗannan su tashoshin samar da wutar lantarki masu aiki da gas na 'yan kasuwa ne eh, because an riga an wanda da suke hannun nepa mm. da aka zo privatization an yi privatizing su wannan na gas to an sai da 'yan kasuwa su kuma wannan na water wanda na hydro wanda su kayan da su an yi concession ba wa na shekaru kamar talatin 35 zuwa su yi ranin nashi so ya hannun hannun 'yan kasuwa to yanzu total capacity da suke cewa muna da shi wanda in aka duba mashinan da muke da su a kowane aka yi total nasu hmm. muna da kaman za a iya samun kaman dubu goma dubu eh, eh, goma sha hudu wanda ake cewa megawatt kaman dubu goma sha hudu hmm. Hmm. amma matsalar shi ne idan aka ce yau an samu dubu goma sha akwai kuma transmission shi kuma transmission shi ne wannan manyan mayo kamfanin da take wannan manyan ita ta karɓa wutar ake sarrafa wutar rarraba a cikin ƙasa hmm. to ita kuma capacity da za ta iya yi a yanzu haka mai wuce dubu takwas ba in har ma za ta iya yi wato in an samu megawatt dubu sha hudu ita mai batir inda za ta iya ba za ta iya daukar yau a ce an samu shahu eh, har ma an za a iya samun shahu don abin da ya sa na ce ma har ma za a samu wayan su kamfanonin nan da kake gani wanda na su samun wuta na generation mm. wayansu da ya kamata da ayyuwar haka ma a riga an rufe su A yi decommissioning nasu saboda saboda ka dauka kamar kayan ji 1968 aka bude aka yi commissioning kayan 1968 yau shekara nawa hmm. injin din da ka sa mai sa shi yana amfani tun 1968 idan ma mai megawatt ɗari yake a 1968 yau ba zai baka ba zai baka karfi ya kare karfi ya kare shekara nawa dama kamar su kamar na gas lifespan nasu ana ba su kamar shekara 25-30 daga nan sai a dabe su ko kuma a canja hmm. su kuma wanda suke amfani da ruwa kamar su kayanji mm. shekara arba'in yawan yawan shi kenan mm. sai a yi decommissioning na sai a canza to shi ne yanzu abin da muke faɗi nan suna nan wanda ya kamata yanzu a kan megawatt nawa ake samu a Najeriya yanzu shi ma na ji wani ya ce kaza wancan ya ce eh to a yanzu ka san ka san a yau yau abin da ka samu yau ba shi za ka samu gobe to saboda because amma akwai ake cewa average a yawa a wata average a wata eh. average a wata samun shi za a ce average a wata ana samun kamar dubu biyar da wata bai kai ma rabin dubu sha hudun da suke iya ko aka sa ake sa ransu eh, samar wajen masu gas za su ce maka ba su da gas akwai kuma da za su ce maka injinonin su unit ta turbines nasu sun samu problems suna function akwai kuma inda za a ce maka ruwa ya yi karanci ka fahimta so duka so a ce ma kamar yadda na faɗi a ce ma yau kowanne masu gas an ba su gas food mm. kuma ga ruwa a gace ku yi generator ba za mu iya samun fatu goma sha kuɗin ba ba zai yi ba saboda saboda injinan sun tsufa sun gaji kuma akwai sabbi ba ba su da yawa to yanzu a cikin megawatt dubu biyar ɗin nan shine kuma ake saida a wasu ƙasashe a cikin to kasa abin da ya zo faru shine an zo an ce an yi privatizing so su wanda suka siya sukan iya aka ba da wadanda masu sa ido da ina sun ba su sha sukan iya akwai abin da ake cewa eligible customer hmm. in ka samu da yake eh, sun yi investment da su samu riba ko ba hmm, hmm. so yanzu abin da yake faru shi wanda ake sayar jama'a sun ce ba a samu. riba ba a samu kuɗin ma ba ma riba kuɗin ma da ake sayar da yawa to amma aka sai da ma waɗancan na waje eh. to suna biyan su a su dola ne kama ana sai da Nijar da su Benin to kaga zai fi za fi so su sai da mutanen Nijar mm-hmm. tunda za su samu kuɗin su kuma a dola za su samu mm-hmm. ka fahimta to amma wannan duk kasawar gwamnati mm-hmm. because ku kuna nan bai kasar ku bata ishe ku kuna ba mu ko da yake Nijar tun da akwai bilateral agreement saboda kasar kogin Niger ya eh, yawa to eh. saboda ala dama akwai wannan agreement to amma duk da haka dai ya kamata a ce yanzu ana magana haka ba mu da wani sabon generation wani kamfani da ake yi hmm. babu so ba mu san menene gwamnati take nufi ba ka mambila na tun 1960 ake zancen mambila har eh, yanzu ba to yanzu kuma yanzu babu wani sabo da daga bayanin da kake fa kamar wato matsalar wutar lantarki akwai yiwuwa za ta ƙara taɓarɓarewa ne kafin ta yau eh to amma akwai ɗan samun wannan allah cikin ikon shi ya kawo ni. taimako solution da ce mm. sabuwar doka da haka mm. ta shekara 2023 eh. Ka san wannan dokar da yake aini gyaran constitution da kuma wannan dokar sun ba mu jihohi yanzu jihohi suna da yancin su yi laisinsin ɗin wanda yake so ya shigo state nasu ya generating wuta ya yi transmitting kuma ya distribution a cikin jihar su suna iya yin wannan da haɗin gwiwa ko kuma suna iya mallakawa kamfanin ka cokan su da su suka iya su yi ba wa wancan wanda yake so ya generation za su iya ba shi license mm-hmm. ko distribution a ba shi license a cikin state ko generation ko ku samar da wuta ku sayar ku sayar in ma za ka sayar da wata jiha ka sayar mata idan za ka sayar da wata jiha za ka sayar mata amma NERC ta nan ta Abuja ita za ta yi amma in ba haka ba yanzu yadda aka yi shi ne cewa daga state ta kafa nata regulatory commission na uh, mai sa ido mm. na state din mm. to an yanke ta tarayya ta state ita ce za ta kula da komai mm. so saboda haka yanzu wannan ya ba wa states yancin damun inda za su duba su duba cikin state nasu me nake da shi ina da kogi ne a'a ina da gas ne a'a ina da hasken rana zan yi amfani da shi kowace sai ya kamata zauna ta duba zan yi amfani da shi da samu idan kuma ba ta da hanyar samar da misali koyi tana iya zuwa ma wata jiha ta kafa ko su haɗa ƙarfi ko ta yi a jihar ta rika sayarwa hmm. misali eh, kano ta je katsina ta yi tashar samar da wutar lantarki ta sayarwa katsina kuma ta yi amfani da shi a amfanin kanta Yawwa yanzu kama da ake zancen gas pipeline wanda je kaduna har ya je kano hmm. kaga an har gas pipeline ne ya je kano ana zancen za a yi 1000 megawatt a kano ko hmm. in aka yi kaga wannan ya ishi kano suna ko ba haka ba mm. sai a sai sai kano ta sai da musu ko kuma wanda zai ke sai da musu kano da sauransu kamar jihohin north na gabas masu eh, arewa maso gabas tun da gwamnatin tarayya ta kasa yin mambila sai su haɗa kansu su ɗauki wannan su yi mambila tun da yanzu su suna da su suke da yancin su ba da license wanda zai generation mm. kar su jira kar zaman ake su haɗa kamfanin su zo su yi man su sai kamfanin da za a samu wanda za su zo su karɓa man nan na akan yi a samu a lokacin da aka yi studies aka ce za a samu mai gaba dubu a wannan kadai a wannan kadai mm. tun aka yi dubu uku nan ba ma su ko gaba ki ɗaya namsu tan state nan za ka ba su amma suna nema ba zai wuce dubu ɗaya ba kaga dubu biyu nan sukan iya saida cikin najeriya kuma sukan iya saida kaimarun Shadi. to yanzu mun yi maganar generation ko kuma samar da wutar ita kanta mm. to sai mu dawo kuma wajen matsalar transmission daban distribution daban mm. to me bambancin masu transmission da masu distribution so transmission su ne wanda suke ɗauka daga inda aka yi generation mm. wannan manyan wutar lantarki da ke kebal eh, to su ne su za su ɗauki wutar su kai suke kula da waɗannan kwayoyi da sauransu eh don su nasu da yake wutan za su ɗauka mai ƙarfi tun daga wajen jami'a su za su ɗauka mm. su kai shi zuwa inda za a haɗa shi da distribution su san ƙarra shi inda distribution za su ɗauka su kuma ka fahimta to wannan transmission da muke magana nake ce maka yau in aka ce ma an samu dubu goma sha hudu su. transmission ba za ta iya ɗauka saboda ba so eh, kayan aiki da za su iya saboda network da ake da shi network da ake da shi ba zai iya ɗauka ba network ya yi kaɗan ne ko ya tsufa ya yi kaɗan na ɗaya ya tsufa har yanzu ana ƙungiyar na ɗaya ya tsufa na biyu bai wuce ya ɗauki dubu takwas ba in ma zai ɗauka kuma ma zai ɗauka ɗin ma tukuna zai iya ɗauka na kwana uku dubu takwas yana kashe zai iya ɗauka kwana uku yana ɗaukan dubu uku saboda yawancin sun tsufa yanzu da aka ake kan yara to idan muka matsa kuma su kuma masu eh, distribution mm. su ne kuma su kastamomi suke gani suna zuwa da kuranga suna hawa falwaya su cire <laughs> ko kuma za a maka mita kenan ko transformer abin da ke bada mamaki kwarai kaɗai fara mana bayani akan su kuma ina aikinsa ya fara su kuma masu ba da wutar nan a gari gari ko kuma a gida gida su distribution su ne wanda idan transmission ta ɗauko za su zo ta ajiye musu daidai su ne masu baka wuta da ni da kai mm. wanda suke kawo zuwa gidajen to su kasan an yi privatizing nasu transmission na gwamnati ne har zuwa ka su yi da har yanzu gwamnati to kamar su ketco kenan da ake magana yanzu kamar su abuja electric su ketco eh. na kano mm. da sauransu duka nan duka yanzu ai na hannun suna distribution yawwa distribution yan kasuwa ne yan kasuwa ne to maka kawo su su za su sai da jama'a sai su biya a eh, kamfanin da suka so za su biya wancan mutanen generation ba a wajen su suke saya to yanzu matsalar da na ji ana faɗa shi ne kamar suna nuna su kuɗaɗen da ke suke samu daga wajen kastamomi bai su taka karya ba saboda haka su umma an ba su wutar wato ba sa samu su mai da su. Hmm. ban san gaske wannan ba na biyu na jin mutane suna kukan cewa in ba najeriya ba ina za a ce yi gina gida ko kuma kana so a kai maka wutar lantarki a ce sai ka sayi mita kuma wanda zai saida maka mita nan shi zaka daga ba kuɗi ya kamata ya zama hakkin shi ne ya sa maka mita a kyauta kamar da ake a wasu kasashe idan transformer ta lalace ta unguwa yanzu sai yan unguwa sun haɗa kuɗi a wasu wurare su je su biya sannan a zo a canza musu transformer me yasa wannan ke faruwa to na ɗaya dai ka san an sayar musu da kamfanonin ne na amma a zancen cewa kullum daman kukansu shine tun da suka saya ba sa samun kudin da ya kamata su samu daga wajen kastamomi to abu ɗaya shine kamar ka gamsu da haka nan to shi abu ɗaya nake so na yi bayani a mm. kamar kai ne kake da ka kana sai da biredi ko mm. kawai mutum ya dinga zuwa yana ɗaukar biredi baya biyan ka za ka ci gaba da bashi hmm. shi distribution cewa aka yi idan ka kuma ka ka ba wa mutum wuta ya kamata ka sa mishi mita hmm. ko ba haka ba in ka sa mishi mita shi ne za ka san nawa yake ja kuma nawa zai biya ka ko ba haka ba hmm. wannan nazancin cewa e ba sa samun kuɗi an sha faɗin haka kuma ah, kamar ah, wannan gwamnan abin nrc e mm, ita ma ta yi magana haka mm. to amma akwai abu da abin da ya kamata a gane shi a cikin customers din nan akwai meter customer akwai customers da suke da meter ko mm. akwai kuma customers da ba su da meter so amma so yake kenan akwai customers masu wanda su gidaje da sauransu da sun fi yawa ba wanda ba su da meter don su da kansu sun ce jiya na ji jiya wani program na suna cewa wajen miliyan bakwai customers ba su da mita to ya ake suna samun wuta akwai abin da suke a suna ba su wuta eh. amma ba mita sai dai a yi kiyasi amma sai a yi kiyasi to amma ta yaya za ka san nawa mutum ya sha mm-hmm. kuma za ka fahimta estimated bill da suke ce mashi mm-hmm. karshen wata da an baka wuta ka baka wuta ana kai wa mutane bai mm-hmm. ba kai musu yanzu tun da ake an taba zuwa ita ita nrc ta taɓa zuwa ta yi bincike ta yi auditing in distribution company a yau da nake maka magana babu distribution company wanda ta yi ta san yawan bisa gaskiya yawan customers na ta wata shi na tun da suka yi taking over akwai abin da ake cewa customer enumeration don ka san yawan customers nata ba ta bai. to amma yau to ta yaya zan yarda ka zo ka ce mene wai kai baka baka samun kuɗin da ya kamata ka amin ka samu daga wajen mutane wanda ka ba su kuma in daga cikin dalilan da na ji suna bayarwa shine a cewa waɗanda wanda ke da mita musamman wanda yake amfani da kati zai je so ya sa ya samu wata shi bai da matsala wasu kuma ba mai kati gare su ba amma wasu waɗanda ba su da mita kamar yadda kake magana ake magyasi idan an haɗa ma gidana mm. eh, wuta so mm. kuma sai gidaje bakwai ko mm. goma ko ashirin su zo kuma su goya akan wutar da ake bani a gidana shin laifin wani ne in sun gani su kama mana in har sun gani ai bypass eh ana yin bypass amma su kama mana ai sukan iya su zauna da masu anguwa a irin zaniya ko ba haka ba cewa mai anguwa ga yawan kasama da nake so a wajen ku nake da shi a wajen ku amma abin da muka lura yake faruwa a wajen mm. ko muna so mu yi wannan ka taimaka mana mu zama da kai mu yadda za a yi wa mutane bayani ga abin da ba shi amma aka zo muka kama za mu kai mutane ko mm. abin da ake ciki ni wannan opinion na wani ni yadda nake gani mm. suna samun kuɗi moza amma wadda suke because na ɗaya shi because na ɗaya suna samun kuɗi a wajen meter customers kuma suna samun kuɗi a wajen waɗanda ba su da mita ko sai abin da suka gaya musu kuma wutan nan ba ta da tabbas ba ta da tabbas kuma mutane in awa hamsin ka samu a wata eh. kila bit din da aka baka watan jiya da dubu ashirin wannan watan kuma ma awa goma ka samu kuma shi dai za a iya sa baka kwarai da gaske yanzu kaman kwanakin baya can da aka yi nosu da aka aksan samu paul wannan yan boko haram suka kada wajen ko tsakanin gombe da jos na an yi wajen wata uku babu wuta a northeastern state ko mm. amma wasu garuruwa haka ma sai da aka kai musu biyu <laughs> ka fahimta ne da marutar to eh. ai abinda shi ai abinda ni lokacin da nake aiki na zagaya najeriya akwai abinda ake cewa consumers assembly sai consumers assembly su 'yan najeriya kuma su masu masu sayan wutar ke eh, ai su zuwa mu mutane muna zagaya mu ji kukan mutane abinda 'yan najeriya su suke magana a kai shi ne su ƙorafinsu shine su ba wai farashin ba ne ni a yadda na fahimta su yan najeriya abin da suke faɗi shi in za ka ba mu wutan nan ka ci gaba damu mu za mu biya ka kola hmm. reliable sustainable supply suke amma mu za mu dinga biya ba a ba mu wuta ba kuma ƙarshen wata ka zo ce kun karɓi wuta a wata amin kun karɓi biya ku amma yan najeriya suna ce in har za ku ba mu wuta za mu biya ku in har za ku ba da wuta eh. za a biya to kamar yanzu kungiyoyi akwai kungiyoyi na kare hakkin kastamomi consumer protection kana ga kamar ba sa aikin sayar da ya kamata ne wato ba sa matsawa su waɗannan kamfanoni na sayar da wutar lantarkin lamba a su ga abin da ya dace suna yi ƙoƙarin su amma ba yadda muke tsammani ba yadda ya kamata ba suna na daya abuja in suka yi nisa suna na asu lagos ka je jihohi akwai ofis nasu a jihohi mutane a kastamar da jihohi suna nan wa za su kai hukuka babu consumer samin uh, association uh, uh, a jihohi in kai za mu je ka same su suna nan a abuja ko lagos amma other states sun babu sai dai ana wani biki ka ce su ce maka ga sun mutu amma a yau a ce maka irin kungiyoyi na jama'a masu abin customers na lantarki ga sunan muna da su a maiduguri muna da su a kano muna da su a lorin ina su to madalla filin canji daga gidan kowa ne muke kawo muku daga gidajen radio vision fm da gidan talabijin na farin wata shakalu kamar yadda na ambata tun farko muna tare da imamuddin talba tsohon ma'aikacin hukumar sa ido kan harkokin wutar lantarki a najeriya har wayo kuma masani kan harkokin wutar lantarki sunana abubakar kabir matazu za mu dan dakata mu sarara sannan mu dawo mu tasa inda muka tsaya da yake son dafa dukan yi a cikin abin da ake dafa dafa da shi daga cikin madafan iko to an dole ne mai neman dafa dafa ya dafa ginshikin kyakkyawan madafar iko don gudun dafa keya na rashin madafa a madafan iko ya madafar take ina ake dafawa madafar ta zama abin dafawa to madafar madafan iko ba ta tabbata a matsayin kyakkyawar madafa har sai wanda suke kan madafan iko suna dafa gaskiya shi yasa tsarin ya zama babu laifi a nuna wa mai madafan iko dole ne talaka a jikin ikon yake da madafa madafa kar mai madafan iko ya dafe masa abin da zai gagara dafawa hmm. shirin madafan iko na barin wata sha kallo ya sake sabon zubin dafawa wa mai kallo sanin ilimin da ke cikin madafan iko da yadda mai madafan ikon zai tsaya a kan madafar iko ya dafa wa kasa da talakan kasa a cikin madafan ikon wurjan wurjan jan ake faɗan gaskiya a cikin shirin madafan iko na barin wata sha kallo ai fidar fashin baki ai li'irabi babu tsoron wuzur wuzur na zara idan wani mai makafan nibi a madafan iko malam kalli shirin shirin madafan iko a farin wata sha kallo ko a tashoshin mu na radio vision da ke jihohin kaduna kano katsina zamfara ta birnin Chabi, kana da gombe da birnin tarayya abuja yan jaran jan ka da ake tsage gaskiya to madalla filin canji daga gidan kowa ne yake zo muku daga gidajen radio vision fm da gidan talabijin na farin wata shakallo alhaji imam alhaji imam talba abin da ke tunanin mu duba shine nakan ji wasu masu sharhi suna cewa sha'anin wutar lantarki ba a najeriya sai an yi babban garan bawo saboda su kamfanonin da ke sayar da wutar lantarkin suna kukan cewa ba ta samun kuɗi amma da kai ba ka gamsu da wannan bayanin nasu ba suna kiyasta suna mutane kiyasi kawai su ba su bil wasu kuma mita in ya sha kuma zai biya kuɗin mita nan amma ko wasu kuma manya manya kastomomin su waɗanda ake kukan ba sa biyan kuɗi hukumomin tsaro ma'aikatan gwamnati da yawa waɗanda ba za a iya yanke musu wuta ba kuma ba sa biya saboda haka kullum cikin bashi ake a sannan kuma an zo an bulo da wani tsari kaji an ce wai ai yanzu ma abun ma mataki wutan ma iri iri ce ko kuma cajin iri iri ne akwai band A akwai bi akwai c akwai blue line gashi dai wanda mutane suke ga kamar wata hanya ta rikita su ba in akwai wata hikima ta bullo da wannan tsari da ake ce ai kan blue line suke ba a dauke musu wuta ai kan wani cajin shi kaza ne kudin wutar su yanzu a ga kudin wuta a Abuja ya bambanta da yadda ake biya misali a Katsina ko a wasu wurare ya zai a warware wannan matsala ta ɗimbin bashi da ke taruwa a bangaren gwamnati to eh, na zance ɗin bashi yana taro a eh, ma'aikatan gwamnati wannan gaskiya ne kuma ya daidai ana yin haka Ba amma kowane ma'aikatan gwamnati a kowane lokaci suna sawa a cikin bajin nasu akwai kuɗin wuta mm-hmm. sai dai ba a kasafin kuɗi amma kuma ba sa biya amma ba sa biya to me yasa yana cikin problem din da saboda halin ƙasar da yadda ya kuma yana cikin kana magana cin hanci da rashawa ke yawa yana sai shekara ya kare bashin wuta akan kudin bashin wuta akan su amma kuma kudin ba biya ba kuma kudin a yi release akwai su haka da yawa to amma kuma ya ji ya jima kamar ina ce tana magana da gwamnati akan wannan don akwai lokacin da san ta tambaye su bishin kamfani su kawo list na kamfanonin kamin ma'aikatocin gwamnati da su barikin soja da su polis da sauransu mm. don a tura fere gama kuma na san an yi listin na an tura kuma ana magana a kai wa'insu ma ana jin an biya mm. da kwanaki ma za ka tuna har abu zaria ma sai da aka ke aka yanke amma jami'ar amadu mm. sun biya yanzu distribution company ba na gwamnati ba ne so distribution company suna da yanci su yanke ka hakkin suna su je su nemo kuɗin su yawwa da kuɗin su suke na yawwa suna da yake su yanzu ba na gwamnati ba so saboda haka wayanda na san dai gwamnati ta yi kokari tana kokari a kai to amma kuma ba wannan za a sami don dole sai an samu wani yadda za a yi don aiza kuɗin nan ya zo na ofis ɗin accountant general ya so in mutanen distribution suka kawo bill ɗin wayannan ma'aikatan a biya su ko kuma a dinga biya directly in ba haka ba yawanci kuɗin ba wai ba a biya ana biya ne kamar yadda shani yadda yadda ake tafiyar da budget din kasar nan kasar za a ce ga project ka za ka samu an yi kasafin kuɗi amma kuma ba lallai ba lallai aikin ba to yana cikin wannan project gaskiya na ci matsalar cin hanci da rashin eh to amma wannan shi kaɗai ba za a ce ba su samu kuɗi ba to magana wannan band A band B da haka da na wutar lantarki eh. da wani blue line duwa ƙirƙiro su eh to wannan ah, wani yanci ne wanda aka ba wa nrc cewa ta yi akwai a cikin dokar electricity law wanda yake su wa'annan yan kasuwa ne suka sa kuɗin suka sayi wannan abin cewa suna neman kuɗi jari ne suka sa ko ba haka eh. yawwa su a nasu cewa ya kamata idan suka aka kawo musu wuta suka yi supply wuta ya kamata su samu kuɗin su dillalan wutar su dillalan sai suka yi observing cewa ai ba sa samun ma wajen sun abin da wutan da suka ba mutane to shi ne suka koma wajen nan sai aka yi wannan abu amma wannan kamar ikirari ne suka yi a eh, bayanin da muka yi da kai baya kamar kai baka gamsu ba cewa ai na gaya maka cewa idan ana so a ce wannan abin gaskiya ne hmm. a je a yi auditing din distribution company tun lokacin da aka yi wannan yana sai ta auditing nasu tun da aka yi ba a bincike sosai a ce ga hmm. kudin samu ya so a lokacin za mu samu suna samun kuɗi ko ba sa samu kwanaki mu shekarun baya da aka ce za a yi auditing nlc za ta aiko to suka gudu suka yi aka sayar da nlc saboda ba su so a yi auditing da su yi yadda so zan cansa cewa ba sa samun kuɗi ni ban cikin wannan to ita nrc sai ta ga amma na wannan yawa na wannan ban a ban b hmm. ne don a samu korafin nasu na cewa ba sa samun kuɗi su aka ce to shi kenan abin da za a yi ne akwai area ɗin da su kamar su mai tama masu hannu da shi masu hannu da shi so su suna za a iya ba su wuta awa ishirin a fi ba su wuta su samun wuta fiye da wasu amma kuma za a ba su farashin su zai zama daidai da mutanen da suke mata zuwa misali a kila suna sati yi amma da zuwa nan na mata kamar <laughs> yanya ba eh. yawwa don mutanen ya ba za yau aka ce an ba kowane kilo a dubu a ɗari biyu naira ɗari biyu da wani mutanen ya ba za su iya to saboda haka wa'annan a ba su ah, awa ashirin eh. amma kudin su gashi nan don saboda saboda hutun so da yawa zai je wajen su kuma mutanen distribution ta su samu kudin su da wa'annan za su iya da yake kasuwanci suke kuma haka ba mm. abin da ya abin da ya faru ke to na zancen kuma ya za a yi farashi a Abuja zai zama daban da zuwa amina na Sokoto ko mm. wannan mm. saboda kuɗin da ake transport ake evacuating din bawa din yadda ake biya Uh, uh, yanzu kamar nisan abin da za a biya transmission aka ɗauko daga daga daga kayanji zuwa abuja misali ba nisa sosai ba nisa ba za ka ce kamar zuwa mai dugure ba so wannan kuɗin yana yana karuwa ka fahimta ah. so distribution kan suna biya kamar wanda distribution kafin da yau da wanda su suke kagari borno yau suna biyan kuɗin transmission charges yawa to ba sai ka ga misali sai ka ga cewa kamar ni yanzu a katsina mm. abin da nake kashewa akan wuta na gida duk da yake ba dai can ake da baka kan ba za ka kwatanta da abin da ake kashewa a Abuja abin da ake kashewa a wata ɗaya a can kusan shi ne kake kashewa a sati ɗaya nan a nan ba? Mm. Eh, saboda yadda kake samun wuta a nan ba ka samu a ƙasa. To ba ina da zaɓin in hau eh, band A ɗin ko band B ko kuma inda yana Abuja ko yana unguwa kaza shi kenan dole in biya wannan haka ya karata amma saboda yanayin yanayin mu yanzu yadda yake yanzu kamar abuja distribution company ɗaya yake da shi ko ba haka ba hmm. a wajajen da ake irin wannan abubuwan ana samun kamar distribution company biyu ko uku in ba ka son wannan wannan zai ce maka ga farashin shi wannan zai ce ga farashin shi ka zaɓa ka zaɓa amma nan ba zaɓi amma yanzu ba zaɓi amma shi yasa sabon dokan nan yanzu kowace state tana so za ta iya lasisin distribution company zai samo wuta ya zo ya kawo wuta zuwa jihar yadda zai raba shi kenan ba dole sai wannan ɗin eh, kamar yadda kace kuma koda ta hanyar amfani da hasken rana ne ko kuma tashoshi masu aiki da gas ko ruwa ko kuma masu aiki ma da iska eh to mun yi magana maganganu da yawa na nuna dalilan da ya sa abubuwa ba sa tafiya daidai a harkar samar da wutar lantarki mm. amma duk in ka dunkule su mm. sai ya ga cewa wato akwai babbar alamar cewa akwai son zuciya tun daga wajen sayar da kamfanin ko kuma rashin cika ka'ida da ita hukumar ah, da ta sayar da hannun jarin najeriya ta yi ga waɗanda ba su da tarihin tafiya da wutar lantarki amma suka samo ah, abin abokan haɗa ƙarfi suka zo suka yi sannan kuma a tafiyar da ake wato mataki daban-daban ka ci magana cewa akwai buƙatar a sabunta wasu injina na wuraren samar da wutar lantarkin su waɗanda suka karɓa waɗannan wuraren sun ce za su iya an ba su ba su da dalilin za su ce ba za su yi ba sai da in suna da wani gata a wajen gwamnati to kuma zai muka ce gwamnatin su an canza wasu ke wancan zuwa wannan zuwa wani kana ga akwai abin da ya hana wato harkar wutar lantarki daidaita a najeriya ba ka ambaci abubuwa amma wasu da yawa suna cewa ai matsalar cin hanci da rashawa matsalar cin hanci da rashawa babu tausayin talaka kowa so yake ga ya cika jikin shi kana ga akwai matsalar cin hanci da rashawa eh to ba za a rasa ba amma abin da zan faɗi shi ne rashin samun mutane suka cancanta da su jagoranci a wannan duka kamar daga minister of power zuwa ofishin gwamnati wanda ya da suke tafiyar da abubuwan nan rashin samun mutane da suka san aiki da kuma wanda ya wanda suka cancanta wato kuma shawarar da ake ba ma gwamnati gwamnati because ah, yanzu gwamnati ta ce ta sai da wa'annan kamfanoni hmm. amma har yanzu gwamnati tana kashe kuɗi a kansu bari in baka misali bai fi sati uku ko hudu ba minista yake cewa gwamnati za ta kashe wajen biliyan ɗari da wani abu a kan sayan mitas mitas hmm? hmm. daga nan zuwa shekara menene ruwan gwamnati a sayi mitas ba ruwanta ba ne kamfani su ya kamata su hmm. a yadda ake shi ne kudin mita ana sa shi a cikin kudin da kake biya a yanzu haka kudin da kake biya kana a ciki akwai kudin mita maintenance na gyara mita amma kuma mita na lalace sai na biya kudi na sai na sakawa to ka gani so me ya kai gwamnatin tarayya ta sai mita ba ta da ruwa ba ruwanta ba ne hmm. su kuma shi ya kamata su ga federal government cewa wannan ba aiki ba distribution company ya kamata su zo da gaman yadda ake shi ne ita nrc ita take approving duk wannan business plan na duka na distribution na generation da kowa kowa zai zo cewa ga abin da zan yi shekarar biyu zuwa uku nan ga mita kaza zan sa ga mita kaza sai an duba kuɗin na wani wannan shi ne za a yi amfani da shi a yi a yi approving din tarin naka abin da charges naka Eh. to a ciki akwai kuɗi ya ake sawa su kuɗin mita ka fahimta to saboda haka customers in ana yin wani customer za su biya kuɗin mita tun za su ci gaba da shi wannan da haka ake hmm. so babu ruwan fere gama ta ce za ta su because yanzu kamfanin ma ba na ta kuma yanzu da sabon sai zama kamar taimako kamar kyauta ne ma take bada ko ko kawai ana so a bata kuɗi because a gwamnatin Buhari da fi a kusan kusan karshen da sun ce sun zo da wani program na mita 3 suka gaya wa mutane wanda aka ce akwai phase zero, phase one, phase two. an ce an yi phase zero, har yau mun tambaya to kowane distribution companies meters nawa aka ba su ba wanda zai baka su. ka fahimta eh, so saboda irin an sashi a kasafin kuɗi so yanzu an ce za a sai ina ruwan firar gama da sayan mita ba business ɗin ta bane hmm. amma distribution companies ce ga meters da za su yi za su saya a sashi a cikin tare kasama suna biya kuma ita arti tana monitoring tana da ta to yanzu misali misali na bada wani misali kasu mutum ne yake son hada mashi wuta a gidan shi sai a ce ga mita kudin mita mita ma hawa hawa ce hmm. a shin ya daidai ne kamfanonin sai da wutar lantarki suna da hakkin suna da dama su ce mutum sai ya biya kudin mita a tun ma ba a bashi wutar ba sannan a bashi wuta ko ko a su ya kamata su sa mitar nan daga cajin shi saboda ana tunanin shi abubuwan da hukumar nrc ya kamata ta sa ido a kenan wato kamar da na gaya maka an bar abubuwa sun lalace mm. bai kamata a ce customer suna sayan mita ko transformer ko transformer nan ba nasu ba mm. babu transformer kan ko gobe aka ce ku sayi transformer ku je zuwa nrc ku ce ga abin da aka gaya su mutane suna iya kai kara suka iya kai kara to amma nrc ina tana da ofisoshi a kowane jihar ne suna da a kowane jiha akwai foreign offices nasu hmm. akwai foreign offices nasu suna da aka yi website za ka ga address nasu amma ba daidai bane abu ne ya lalace don ba customers ya kamata su da meters ba hmm. Hmm. ai dacin yadda ake yi ba tun lokacin ne ba ai ba mu muke sayar mita ba su suke za su sa wannan kuma kuɗin mitan yana cikin abin da muke biya kowane wata har haka ake biya har su samu kuɗin su ne kuma akwai kudin mita maintenance da ke gaya maka shi ma a ciki to amma yanzu saboda son son zuci mutane sai a zuwa ce wai gama ta ce za ta sai mita shekara a ake wannan abu har yanzu tun da aka tun 2013 kuma mutanen nan da suka sayi kamfanonin nan da fari sun ce za su yi providing din za su sun yarda a cikin agreement performance agreement suka sa sun ce za su yi providing meters ba a yi ba daga nan an zo an ba su kuɗi an ce su je su sayi mita ba a yi ba kuma a yau a ce za a sake tashi wani gwamnati za ta ɗauki kuɗi ta ba su sai mitas a dalilin ko kuma za su saya musu mitas. to idan za ka auna wato sai da hannayen jarin gwamnati ko kuma shigowar 'yan kasuwa cikin wannan harka da aka yi hmm. za a iya cewa an ci gaba wajen samar da wutar lantarki a najeriya ko da ba a kai inda ya kamata a kai ba ko kuma a kana ganin sun gaza saboda haka ya kamata a ko dai da lasin su a kawo su sabi kuma a ƙara shigo da wasu mutane ciki. very good to yanzu bayan da za a ce an ci baya dai akwai don ci gaba da aka samu ko ba haka hmm. amma zancen wajen samar da wutar da transmission da kuma sai kaga an samu kare yanzu kaga kamar zingero, an samu zingero. sabin an rame ga wasu yi kamin abuwa yanzu an ce akwai wani imo wanda zai zo to amma abin da ya kamata shi ne yanzu amin sabuwar rufa dai ta riga ta bawa wa states wannan nasu eh, damar su kafa so yanzu state komai na hannun state state ya kamata su zo da law nasu su zo da su kafa su kafa regulatory commission nasu kuma su zauna biko ya kamata kowane jiha ta zauna ta ga ta yi auditing Jiha na kamar megawatt nawa nake so a jiha na daga nan zuwa shekara daga nan zuwa shekara goma mm. wannan strategic plan ake mm. wanda an yi provider in yau kana buƙatar megawatt yawwa ɗaya ne misali ka san cewa gine-gine na karuwa jama'a na karuwa saboda haka bari ka gina abin da zai samar da uku ko hudu so sai sai su yi audit na me nake nema da kan zuwa shekara goma megawatt ne ke nawa ai megawatt kaza ne to ina da resources din ina da kogi ina da gas ina ne a cikin state na wanda zan iya samar da wutar hmm. samar da wutar ko kuma ah, gana a'a eh ina da shi shi shikenan sai an nemo private companies da za su ke so a yi inviting da su zo su yi ne idan kuma babu sai a duba shi ok ya za mai to za mu dinga saya ka gani daga wani kamfani ko jiha ta kusa da mu in tana da shi sai mu saya a wajen babu mu saya daga wani ko sai a kamar haka ake so kana ganin wato za a samu saukin matsalar wutar lantarki kenan a Najeriya za a samu sha idan gwamnatin tarayya ta bar states su yi abin da suke ko har yanzu gwamnatin tarayya ba ta so ta bari da yake sun san abin da suke ka fahimta because mm. ai yanzu an ba wasu taimakon wanda abin da za su yi shine su taimaka yanzu kamar subsidy da ake magana mm. ai yanzu zancen subsidy hannun shirar gaman ya tsaya saboda because yanzu tallafi wajen tallafi wajen wutar lantarki yawa tun da yanzu state aka aka danka ma komai yanzu state ne za ta zauna da distribution company da take kula da uh, jihar ta mm. su zauna su ce to distribution ta ce eh to ga farashi na da nake nema sai state ta ce to wannan mutanen state na ba su iya ba saboda amma zan ba ku tallafi kaza so ku rage kuɗin nan ka fahimta mm. federal government yanzu kawai suna ta kokarin wazancin ah, subsidy subsidy eh yana da kyau amma subsidy ma a yanzu ba a sa shi kamar yadda dokan ya faɗi because akwai house consumer consumer assistance fund wanda doka ya ce nan ne za a sa kuɗin amma har yau ba a establishing ba nrc ba ta yi establishing power zuma assistance fund ba yanzu a ce muku ya ma ake biyan subsidy tun ba wani asusu ne da tallafa eh. tallafawa yawa so abin da ake ba daidai ba ne ma da doka kuma yanzu fara gama in ma tana so ta taimaka kamar tallafi ta rage kuɗin gas da ake sai da ma su shoshin sama da wata kaga zai kawo zai rage kuɗin farashin wutan da suke generator suke sayarwa kuma su rage kuɗin distribution charges da ake na transmission eh, ta distribution wanda na ce maka yanzu zuwa abuja da ne da zuwa maiduguri eh. sai su ce to mun rage hamsin yau ba kaga zai shi ma zai kawo kuɗin ƙasa so by the time ya tafi zuwa jiha su kuma jiha za su zauna distribution company su wanda suke kula da wujar sai su ce to ko kun ce da farashin kuto a wannan duk da tallafin da fara gama ta bada ni ma na bada shi kenan ka customer za su samu to na san dai mai sayan wutar lantarki ko customer za su ce mu dai ai in an ba mu wuta muna biya eh wasu kenan kamar da muka magana ba ko da kuma suke sata wutar ma daga wani gida a gidaje ashirin wutar lantarkin nan amma kana wace shawara ko wani irin shawarwari za ka bayar ko ta gudunmuwa da misali kastamomi ko 'yan kasa za su iya yi na ganin cewa harkar samu da wutar lantarki idan ta ci gaba saboda har gobe mutane gani suke laifin gwamnatin tarayya ne in ba wuta laifin gwamnati ne kamar ba gwamnati ne amma kuma bayanin da aka yi shine harkar nan ta fita hannun gwamnati ta koma hannun yan kasuwa shin wace irin tafiya ce ya kamata a yi a ko mu'amala tsakanin su kamfanonin da masu samar da wutar lantarki da kuma mutanen da su suke sayan wutar lantarki yanzu abin da ya kamata ya shine tun da dokar nan da ya court yadda na gaya maka yanzu komai ya koma hannun jiha so yanzu ba federal government ba ta cikin amurai mutane gwamnatin jihohin su za su kama gwamnatin jiha ita ya kamata ta zauna da distribution company da take kurba da wuta a state ɗinta su zauna su san cewa ya kare da za a yi kuma a samu kungiya ma na customers na state ɗin a zauna da su a yi wannan duka ko shi ne abin da ya fi kuma abin da ya fi sauki amma su wannan kamar kamfanoni su kyarko su abuja da su za su ce an ba mu aikin samar da wuta a wannan yanki yaushe kuma wani sabon kamfani zai shigo a bayan muna nan koko yarjejeniyar da aka yi wata tanadi cewa su kaɗai za su samar da wa su sayar da wuta a wurin mu. abin da dokan ya faɗi shi ne cewa idan yau kano state ta ce ta yi nata ta yi establishing regulatory commission nata hmm. to daga yau hannun nrc ya ce. kuma kano distribution company za su yi subsidiary to idan su kerko sun yi kwantaraji ko sun sa hannu kan yarjejeniya da nerc cewa har shekara kaza su ne dai masu zama da wuta a wuri kan. a ba su ai kasan a cikin doka babu exclusive ba a cewa wannan sai ku kaɗai baya cikin doka to amma da a wannan dokar shine kowane state idan suka suka kafa regulatory commission nasu wannan distribution company yanzu kamar kano distribution company kasan tana kabarin kano jigawa da katsina ko eh. to idan yau katsina ta yi kafa ta regulatory commission to kano distribution company za ta je ta kafa subsidiary ta katsina distribution company wanda solely kawai katsina zai yi to madalla masu kallo da sauraron mu da haka fa za mu tsaya a shirin namu na canji daga gidan kowa domin ko lokacin da aka ware mana ya kawo jiki a saboda haka a madadin wanda muka kasance da shi a filin namu na yau wato imamuddin talba tsohon ma'aikacin hukumar sa ido kan sha'anin samu da wutar lantarki a najeriya har 'yau masani kuma mai bada shawara kan harkokin lantarki a najeriya ni abubakar kabir matazo nake cewa sai wani you